A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010. Daga nan Kano, Najeriya. Waƙa ta hudu. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana kai ke da iko. Waggani ya in sako, buɗuwar mafita ga tarko, dan ta farki ba ka darko ba a kan gaurin da za a ba. Zai jalali ka samu farka, zuciyar mu ta daina shakka, wanda ya yi ajiya shi ɗauka, ja'izi ne masu harka sai ba a cikin rashin sani ba. Mai ka ta riga komai, in yana fata ya samai, sai ya tashi ya nemi sannai don shi sami abin nufi na yi da sawaba ba da kuskure ba. Tambaya ita ce fitilla mai fitar da duhun jahala mai bidar tsira ga zilla ko sana'a ko ga sallah bai kyautu shi kasa tambaya ba. tambaya hujja gare ta can ga alƙur'ani na ganta wanda ko ya ƙiji ya barta ba shi aiki mai katarta bai karɓi faɗar ubangiji ba shi ya samu na mu fama dai mu gwamutsu masu girma don shi zamsu za su kama hannuwan mu zuwa makoma mai dace ba da hallaka ba ke mutum mai ja makansa lafiyar gyaran gidansa ja'izi ne kar ya fasa danganin haka ne waninsa ba shi kan bar nasa ba gini ba shi ya sa danna nawa laifi ya yi nauyi ya yi ƙarfi zuciyata na ta haufi mai ganin tsadar tufafi ba zai rigar gasa'a ba dan mutum kai na yi shi kai ma gargadi ko ya yi himma kar shi faɗa bakar zalama mai hana shi rabo kiyama shi zamo bai san mawafaƙa ba duk mu tashi mu nemi ilimi tabbatar girman musulmi za a gan shi mutum fahimi mai basira mustaƙimi ba mai wayan zaman duhu ba zahirin halakar mutane bibiyar san zuciya ne in mutum mai arziki ne shi yakan yi ta shamari ne ba ya kan kome cikin duhu ba hallaka na kasuwanci in aka yi bayan garanti mai bidar shi tsare mutunci nan shi ne masanin halacci da haramtun bai haɗamta tamba kun ji dillalai ma'auna masu ha'inci ku daina kar ku sami kaɗan ku raina, shi farai na rabo kaɗan na ba shi kan bar tara mai yawa ba, ta ku tuba da tauya kaili, ko rage nauyin sikeli, zan tari don ƙara jali, ba shi tsai da rabo halali a tiri ba bai yi fa'ida ba. To ku zo ku ji ‘yan cinika, ku masaƙa har maɗinka, masu keke da ‘yan ka. masu neman fa'idar kasuwanci ko dai ba a yi ragi ba, masu jaura da masu koli, ‘yan rini ko game misali, har makera wanga hali, bai rage ba ina dalili ku yi aiki ba da tambaya ba. Wai nufin ku ku tara riba, ba kular ku haram ciki ba, wanda bai katarin rabo ba, in ya zan bai tambaya ba ba a yi masa kai taron zubi ba ya yi zaton ko arziki ne zai iya tare da wawuta ne ko ya yi shi da shishigi ne mai shiga gonar mutane ya ci tsefe bai yi tambaya ba bar kiyashin shishiginsa karka gaskata hankalinsa na ga munin isgilinsa ba mutum wawa kamar sa halaka nasa ba abin musu ba. Mun fahimci nufin ka so ba, hankalinka ba zai katar ba, wai nufinka ka shuka shukata ba, ta ka karyi goba, hakanan ba za shi samuwa ba. Wanda ya yi rance gare ka, ran biya haka zai biya ka, yadda ka yi aiki a saka ma abin da mutum ya shuka shi za shi tsira ya je ya girba duk maso katari ga aiki tambayarsa ta kan fikirki ya maso shi tagar da ɗaki zai ga tare ƙasa da haƙi da tukurwa bai yi fa'ida ba Ka ga gashi cikin ayyuka masu yin sarwa da iska bai raba su da masu shirka duk matsafi dai na shakka bai sami rabo a lahira ba shaiwa Ahmadu ɗan kumashi, shi abin da ka ba shi haushi, har ya sa rainan shi tashi, sai mutum ka ya ci bashi bai tanaji dukiyar biya ba. Wanga ilgazi na ɗa ne, mai wa tsofaffin sasa ne, in zaton da yake halal ne, kunsa taɓewar rabo ne da ba zai masa kyau da aƙiba ba. So ba ƙarfi ko sarauta, ko zama da rashin fahimta, ko sani ne ya ƙaranta, inda wauta ta yawaita warka ba za shi samuwa ba. Shi mutum da yawan isarsa, da ruwa ne farukansa, mai izo yayin fitarsa, arba'in a ubansa aka ce kwanansa bai sani ba. Randa sun cika sai ya koma, gun uwa a cikin washima, tun a nan wahala ta soma, har cikin ta ya fara zimma, bata san zamanin da zai tuke ba. In cikin ya fara motsi, gun uwa yamma da hantsi, Kwarnafi ne sai ta tsotsi, gugguɓen kanwa da katse, ƙirjin bai daina soyuwa ba. Ɗan kwashi sai bi da barci, sun rufe ta amai rashin ci, ga sukuni ya yi karanci, babu ƙarfi ba azanci, kullum ba ta kwana lafiya ba. In ciki ya fara girma, har uba ya sami fama, ai bakwai sai so mashe ma, ga biɗo mai duba na mama, ta gani ba ma da lafiya ba. Gasu cutar fidda zaƙi, shi ruwa ne masu yauƙi, tun anan ta tuno hayaƙi wanda za ta ishe na biƙe gwiwa ba ta kai ga durƙuso ba. Ran da naƙuda ta kama, ran uwa mutuwa ya koma, ba ta fara ganin alama, rayuka sai in ba shi ma aka haihu zuwansa bai daɗe ba. Yunƙuri na matsa cinya, haka za mara da baya, duk su buɗe a fi da faya, haihuwa ta sami hanya in ba ta zo da gardama ba. Ɗa ya faɗi a zo a ɗauka, sai uwa ta bi ayi ta tabarka, ranta ya koma gare ka, ta fi ƙaunar maganinka kuma tun ba a wanya ɗauraya ba. Sai biɗo masaki da randa, kun uba rago da ganda. gora inda ya kai da tsada shi saya haka ba shi yarda a ishe ta sha maɗin bakwai ba sai uwa ta shigar mawanka shimfiɗa goyo da kuka ko tana barci ta farka har ta ɗaukan wata baka wai ƙila cikin kakewa ba in ka sha su amai da fetsa sai shi sami idan ka motsa ai zaton ko ba a hantsa ne cikin mama ka tsotsa ga uwa baka sha da lafiya ba in uwa ta shigar mareno magani mai wanke nono sassaƙe saiwa a tono sai ta sha su kamar dabino ɗaci makaƙi ba za hana ba sun shiga maka ‘yan dabaru, tanadin layu da guru, sai shiga neman asiru, sai ka ce ta zama majaru in ɗa bai sami lafiya ba. Maganin fituwar haƙori duk ta sa maka shi a ɗauri, wai ka sha suka ƙara ƙwari, san ta kai girma da sauri ba ɗan ta marar ƙiba ba. har akwai cuta bayan ma wasu sun a cikin bashi ma za ta iske ɗata ta kama ko a ce ya sha amama a ganin bai samu lafiya ba maganin sha ko na shafi masu kyauta jiki da jaufi duk ta kan yi irin na hurfi nan waɗansu sukan yi tsafi in ba sun sami maluma ba na shi aljanna ka goyon da uwa yake nasaran tadda shi koko yahuda tadda shi koko majusan tadda shi indai bai yi lafiya ba sai a ce urfin gidansu da ka zane yan uwansu shi akai musu yanzu musu ya hana daurin gidansu ba a bashi saboda gardama ba sabuwarsa da malamai ne ya hana shi shiga mutane sai su ce bori haram ne masu yin ma kafirai ne sha'anin su ba zai mawafaka ba jahilai daidai da mata ne idan dai sun ga cuta nan gudun mutuwa su bauta maguma ka sun mugunta sannan bata fasa aukuwa ba sai su ɓata jirajiransu duk su girma cikin halinsu don yawan gardaddaminsu sai su hallaka yan uwansu da waninsu da bai tambaya ba. Tun a ranar haihuwa ne, ta suke mai shisha'ar ne, don halinsa na ruɗuwa ne, ko uwarsa daban biɗa ne, ta kan fita ba da taimakai ba. in fa ‘yar ita jinjira ce, in ya ko zam jinjiri ne, duk fitar ta da ‘yan wuƙa ne, mai jira ko gashi zaune ba ta bar ɗan ba da mai jira ba. Banda shaidaicin mutane, me ka samin jinjiri ne, ‘yar wuƙa ko ɗan bida ne, ke tsare musu cutuwa ne in ba su ta yi riƙo ba. an kaɗar waye ɗa biyu, tun da ran da an ka yanke tibi an kaɗar waye ɗa haɗibi, nan shi mai hudu ba da arabi, ko Muhammadu ko sha'aibi, ba magawa da ko ba hamishe ba. Kar ku mai laƙabi da doki, ko kamar damu ko su zaki, ko su ungulu ko su maiki, ka hana ma ɗanka kirki, baka mai laƙabi da fa'ida ba. alhakin ɗagun ubansa, tun biɗar auren uwarsa, ne ya samu da ambatansa, kyautuwar dukkan halinsa daga nan suke ba abin musu ba. Jami'ar manya ka aura, dan sanin barna da gyara, na ga manya masu lura, duk mutum komai dabara, sha'auri ɗiyar da annababba. Nan shi kyauta ɗiyan gidansa, wanda yaƙi ya cuci kansa, sai husuma shi da ɗansa har ya nemi madogararsa bai sami wurin da zai tsaya ba. Waye san wahalar iyaye, ɗa na ciki har a goye, to bare ya sar mayaye har zuwa kai ne shi waye ko da bai kai ga ballaga ba. Sun wahalci ƙuruciyarka tun kana ciki sun riƙe ka sanda za su ci moriyarka ba ka so su ga rizikinka sai na suka ke biɗa da zamba. Da uwa ta sako ubansa, su kiransa ba za shi famsa, wa ba in ya jima ya ƙosa, sai shi waye gari su gaisa da ɗayansu ba za shi samuwa ba. Sai da wayewar garinsa, can sukan ji ƙwararruwarsa, in ya sami abokanansa, ko ya hangi san ubansa sarari ba kusanta ba su karba. Yaushe ne wannan hali ke zama alheri cikakke masu wanga hali su take karganin sun sami keke shi zamo ba za su samu gafara ba. Umarin Yaƙubu ya ce, zuciyata ta amince, gaskiya ne wanga zance, nan yaƙi ne mun cirance ba mu tanaji dukiyar biya ba. San a inda batun ya faro, gargaɗin ya bani tsoro, tun ganin mutuwa ga yaro, ga shi bai ji hani da horon da iyakokin Ubangiji ba. kan shi kai gun ƙauracewa duk mutum na firgicewa kaga bai isa kan garewa kunku ba ko da tsawatarwa ba za a riƙa da laifuka ba za'irin wahalar fitarsa, duniya gunjin jikinsa, ki da so ba za a fasa, wa ba ya ji kira ya amsa bayan da ba za shi razana ba. Sai menene da wa'i, wanga munanan bala'i, masu jama da jafa'i, shehu ya ce sai du'a'i ga matattu ba na taruwa ba. wanda ɗa nasa ko ubansa ya mace ko ko uwarsa ya rasa ko ɗan uwansa ko ya zai riƙe dukiyarsa ba sai ya tara maluma ba sai ya bi su gidaddajinsu wanga kurɗi ko ya ba su don shi mai fidda udansu ke biɗar falala gare su na du'a'i ba na taruwa ba. taruwan nan na da muni dan abin ya zanani, taruwar da akai yaƙini babu laifi farla aini ai sallah ba na addu'a ba taruwa ga maza da mata gaskiya an munana ta kila so an shuka cuta masu bi nasa sun mugunta su ba zai muwafaƙa ba haɓe in mutuwa ta auku, malaman ke ƙarfafa ku, bidi'awa malaman ku, sai su ce da bakwai da uku ba wanda ba za a taruwa ba. taruwan kwana da kwana, an ka tara hatsi da waina, har da mata kau na, malaman su taho su zauna su ta tattara ‘yan kuɗi da gumba. sai su ce a da romo ba a kin su muje mu samu har su ce ma da zomo ka fasa zuwa shi kamo kowa bai bar karahiya ba in akai romo da jaba wanda kauta mace rubabba wanda za a raba ya karba ya ta bar so ya karaba ɗakin da ya kwana bai yi zaba. in aka yi romo da jaba wanda kauta mace rubabba wanda za a raba ya karba ya ta shabar so ya raba ɗakin da ya kwana zai yi gamba arba'in da bakwai da uku an daɗe ma kakaninku yanzu lalata ya afku sai a yanzu a zamanin ku aka ce ba za a taruwa ba an fiɗo shi hankali ne mai gumaza jahili ne duk kuma kan malamai ne malaman ku na zamani ne kowa ba su bar shi ya sake ba dukiyan mamaci ta ɓashi sai falik kafani da bashi ko kuɗin mahaƙa a nashi kan cire sai wanda bashi da kuɗi in ba a ga ya bari ba Wanda ya yi wanka rabansa, kautufar da take jikinsa, wanda ya yi jinya cikinsa, shi ya kan ɗauka rabansa ba tare da wanda ya haƙi ba. Dukiyar aja sai magada, don shari'a ba ta yarda, fallasa masa shi ba inda, ba a faɗi ba saboda ada, a taɓa shi a sa'ad da ba raba ba. Kar ka amsa batun ɓatattu, wanda ba sa jin karatu, sai jidali wai su santu malamai ko sun wadatu da sanin wayansu ba ba ba mai gumaza malami ne wanda ba shi shiga mutane ko hali na sama daban ne ya fi danganta da arne ba fi shi yawan takabbura ba Ko da a'in shaida suna, mai gumaza ba shi ƙauna, inda ba ka ɓaki da waina, ba a sabu zu ya zauna in bai ga abinci yayyawa ba. Na'ibinsa anan shi kanza, buro da faɗa shi teza, amai da zuwan mu banza, mangama kaɓaki da kaza da wuyan ladan na fatiha ba. ko gurin mutuwa sukan je dan kuɗi ne wanda ya je ya rasa kaji wai su goje sun ki ba mu kuɗi a daije ba zai musu maganin rashi ba inda likkafani ya saura sai a ce liman ya tara duk ya kwace har a ƙara mai wasu kuɗi tsirara zai tashi a gobe bai sani ba Cin kuɗin addu'ar matace shi ka sa tausayi ya sance zuciyarsa kwaɗai ta zarce kaga liman ya ƙazance bai nesa da cin karahiya ba Taimakon mamata ga ɗansu, wajibi ne taimakon su masu ƙuyar taimakonsu, ya kamata ya taimake su ba du'a'i ba na ran bakwai ba. Shi fida'i nasa hanya, kau da ƙulhu wa hamsamiya, ai daren juma'a da niyya, wanga alhairi ya? na guna saba da gardama ba. ko salatul fatihi ne sau ɗari uku za a je ne har da sa uku in ka gane wanda ya ja dan uwa ne da ubansa ba zai bakin ciki ba. Shaihuna Malam Aminu shi fa ne ya kama hannu na ya bani da sannu sannu sai na ji su dukan sanannu a jawabin kau ba ai musu ba. Ka ji ainin maganinka tambayar ka da kai na baka tanaje shi a zuciyarka shi fa har tushe na baka ba a yar saiwa da sassaƙe ba